Radiyo Hausa voh ke gabatar muku da shiri daga nan birnin tehran A'a wajen yi magana da shiga wani abu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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu inda za fara da shirin nan na mu koma noma bayan su kuma akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda da shi zamu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke dauke da su idan har da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara mai ban kwana da ko wanda su ne jiran abin da za a ji a zangon shirin namu na wannan lokaci da yardar Allah amma kafin a ji abin da na bata baki daya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha hudu ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyu ga watan rajab na shekara ta 1442 hijira Mariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 1221 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan rajab na shekara ta 221 hijira Mariya aka haifi ibn rumi babban malamin adabi a birnin bagdaza na kasar iraki ibn rubi ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai na adabi na lokacinsa akan haka ya rubuta littattafai a wannan fage masu tarin yawa kamar da kuma ya rubuta dubban baitocin wakoki na addini inda yakan fitar da ilmomi ta hanyar rubuta baitocin waƙoƙi baya ga haka kuma ya kasance mai rubuta baitocin waƙoƙin na musamman domin ya ban manzon Allah sai da amincin Allah su tabbata a gare shi da sa tsarkaka da kuma ahlul bait alaihi salam a lokacinsa ya kasance mai yaban imam hassan al-askari alaihi salam limami na goma sha daya daga cikin limaman ahlul bait ibn rumi ya rasu a cikin shekara ta 283 hijira kamariya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan fabrairun shekara ta 1946 aka kai wasu munanan hare-hare mafi muni a tarihin duniya a lokacin yakin duniya na biyu hakan ya uku ne a kasar jamus a lokacin da jiragen yakin kasashen kawance wanda suka hada da na amurka da kuma ingila guda 1773 suka yi ruwan wuta akan garuruwan jamus ba tare da bambance tsakanin sojoji da fararen hula ba a cikin yini guda an kashe mutane tsakanin 150 zuwa 250 sannan an shafe wasu garuruwa daga doron kasa wanda kuma wannan ya faru ne watanni uku kafin kawo ƙarshen yakin duniya na biyu daga karshe masu ware ko kun san cewa shekaru goma sha shida suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan fabrairun shekara ta dubu biyu da biyar firaministan kasar labanan lokacin rafiqul hariri ya rasa ransa sanadiyar tashin wani bom a cikin wata mota da aka ajiye a kan wani titi wanda yake wucewa a cikin birnin beirut fadar mukin kasar labanan rafiqul hariri dai dan siyasa ne kuma babban dan kasuwa a kasar ta labanan wanda ya rike kujerar firaministan kasar haso biyu na farko dai daga shekara ta 1992 zuwa 1998 na biyu kuma daga shekara ta 2000 zuwa 2004 jin kaɗan bayan kisan rafiqul hariri ƙasashen amurka da faransa suka tuhumi gwamnatin ƙasar syria da hannu a wannan hari amma bayan da aka kafa a kotu ta musamman ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya shaidu da aka gabatar sun kasa tabbatar da hannun syria a cikin wannan kisa hakanan kuma wasu shaidun sun bayyana cewa isra'ila ma tana da hannu a cikin kisan na rafiqul hariri wanda ta yi hakan ne kuma da nufin yin amfani da shi wajen haddasa rikici a cikin ƙasar ta labanan masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu shugabar majalisar wakilan kasar amurka nancy pelosi ta bayyana cewa wasu matsorata ne daga cikin 'yan jam'iyyar republican suka ki amincewa a hukunta donald trump iran ta bayyana cewa tana goyon bayan kawo ƙarshen rikicin ƙasar yaman ta hanyoyi na diplomasiya a tarin najeriya kuwa cutar corona tana ci gaba da ƙara fantsama a faɗin ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake shugabar majalisar wakilan kasar amurka nancy pelosi ta bayyana cewa wasu matsorata ne daga cikin 'yan jam'iyyar republican su amincewa da a hukunta donald trump tashar arci ta bayar da rahoton cewa a cikin wani jawabi da ta gabatar a jiya bayan wanke donald trump da majalisa ta yi daga aikata laifin tunzar jama'a domin kai hari akan ginin majalisa shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta bayyana cewa wasu matsaurata ne daga cikin 'yan jam'iyyar republican suka ke amincewa da daukar matakin tsige donald trump din ta ce abin mamaki shine wasu daga cikin 'yan jam'iyyar republican sun tsaya a gaban majalisa suna kiran donald trump a matsayin mai laifi wanda ya cancanci a hukunta shi amma duk da haka a lokacin da aka zo kada ƙuri'ar hukunta shin suka ja baya kuma su haƙi kada ƙuri'a pelosi ta bayyana cewa irin waɗannan 'yan majalisa suna tsoron kada su rasa su ne saboda cibiyoyin da suke tsaya musu wurin zaɓe da kuma abin da suke samu da gare su suna tsoron rasa hakan trump da ya tsallake rijiya ta baya ne bayan da wasu sanatoci 'yan kalilan daga cikin jam'iyyar republican suka ƙi amincewa a hukunta shi iran ta bayyana cewa tana goyon bayan duk wani mataki da zai kawo karshen yakin da ake yi a ƙasar yaman jikadan kasar iran din abin birnin sana'a shine ya bayyana haka inda ya tabbatar da cewa kasarsa tana goyon bayan daukar dukkanin matakai da za su taimaka wajen kawo karshen rikici da ake fama da shi a yaman jakadan na iran ya bayyana haka ne a lokacin da yake zantawa da ministan harkokin wajen gwamnatin sana'a inda ya bayyana masa cewa kawo ƙarshen wannan rikici ta hanyar fahimtar juna tsakanin dukkanin bangarorin siyasa da al'ummar kasar yaman ba tare da shigar shigula na kasashen ƙetare ba hakan shine mafita shi ma nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar ta yaman na gwamnatin sana'a hisham sharif abdallah ya bayyana cewa suna goyon bayan duk wani mataki da zai taimaka wajen kawo ƙarshen yakin baki ɗaya wanda kuma ya bayyana cewa hakan zai hada har da kawo ƙarshen killacewa da ake yi wa ƙasar ta yaman da kuma gaggauta buɗe filin sauka da tashin jiragen sama na birnin sana'a domin samun damar shigo da kayayyaki da al'ummar kasar suke buƙatar su cikin gaggawa baya ga haka kuma bangaren biyu sun tattauna a kan sakamakon ziyarar da manzon musamman na majalisar ɗinkin duniya mai shiga tsakani a rikicin kasar ta yaman prince martins ya kai kasar iran inda ya tattauna tare da jami'an gwamnatin kasar ta iran a kan hanyoyin da za a bi domin kawo karshen rikicin kasar ta yaman ta jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran a cikin lokutan baya nan dai cutar corona tana ci gaba da ƙara fantsama a sassa daban-daban na tarayyar najeriya a wani rahoto da jaridar premium times ta buga ta bayyana cewa tun da aka shiga shekara ta 2021 corona take ta ƙara tsananta a najeriya fiye da shekarar ta gabata a lokacin da bullar cutar ta bayyana a duniya sakamakon gwajin cutar da hukumar daƙil yaduwar cututtuka a najeriya ta ncdc ta fitar na wannan mako da ya nuna cewa mutane 5,916 ne suka kamu da cutar sannan kuma mutane 68 suka mutu sanadiyar kamuwa da ita daga ranar litinin har zuwa asabar 13 ga watan fabrairu an yi wa mutane kimanin miliyan ɗaya da gwajin cutar ta corona a najeriya gaskinsu kuma mutane 144,521 sun kamu inda zuwa yanzu kimanin mutane 23,921 aka killace a wurare da ake killace jama'a da suka kamu da cutar sannan kuma an sallame mutane 120,394 mutane 1,747 kuma sun rasa rayukansu jihohin lagos plateau kaduna oyo rivers da kuma babban birnin tarayyar najeriya abuja dai su ne suka fi yawan waɗanda suka kamu da wannan cuta yanzu haka dai tarayyar najeriya ta ware kudade waɗanda suka kai kimanin naira biliyan goma domin fara aikin samar da maganin cutar ta corona a cikin gida kamar yadda ake samar da shi a kasashen ƙetare sakamakon matsayar da ƙungiyar tarayyar afirka ta ɗauka na ƙin amincewa da mamayar isra'ila akan yankunan falastinawa hakan ya faranta ran bangarori daban-daban na al'ummar falastinu bisa ga rahotanni da kafofin yada labarai na falastinawa suka bayar sanarwar da shugabannin kasashen kungiyar tarayyar afirka suka bayar a ƙarshen zaman su karo na 34 hakan ya samu karɓa matuƙa daga bangaren gwamnatin palestinawa da kuma ƙungiyar gwagwarmaya a palestino a cikin bayanin bayan taro na zaman shugabannin kungiyar tarayyar afirka an bayyana cewa tarayyar afirka tana nuna cikakken goyon bayanta ga al'ummar palestino tare da bayyana mamayar isra'ila akan yankunan palestinawa da cewa hakan ya saba wa doka ministan harkokin wajen palestino riyad almaliki ya yi ba da wannan matsaya ta kungiyar tarayyar afirka dangane da batun palestino tare da bayyana hakan a matsayin wani babban lamari wanda ya cancanci yabo shi ma ana sa bangaren kakakin kungiyar gurmayar palestinawa ta hamas sami abu zuhuri ya bayyana cewa suna yin jinjina ga kasashen afirka akan yadda suke nuna goyon bayan su ga al'ummar palestino da kuma yin allah wadai da duk wani mataki na zalunci da isra'ila ke ɗauka a kansu. su kasashen larabawa irin su masar da algeria da kuma tunisia suna da gagarumin tasiri wajen karfafa guwar kasashen afirka domin mara baya ga lamarin palestino ta jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan to madalla da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana da zamu fara da shirin nan namu koma noma masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku bayanai masu alaka da noma da kiwo. To a yau shirin namu zai yi dubi ne akan wasu labarai daban-daban da suke da alaka da harkar noma wanda suka kuma shafi Najeriya. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To za mu faru ta ne daga kan kiran da ministan ilimi da fasaha na ƙasar Najeriya, Dr. Oboniya Onu ya yi na cewa wajibi ne fa Najeriya ta zama mai ciyar da kanta ta fuskar abinci. Ministan ya yi wannan kiran ne dai a ranar Alhamis a birnin tarayya Abuja, inda ya ci gaba da cewa ƙaruwar al'umma ƙasar yana nufin cewa idan har ƙasar ta kasance da kanta. to da akwai matsala a gaba sai kuma wani labarin daga najeriya wanda yake cewa hukumar nan ta bunkasa kasar noma a najeriya wacce ake kira da national agricultural land development authority ko kuma nalda e a takaice tana shirin kafa wasu wuraren casar shinkafa har guda uku a jihar adamawa sanarwar hukumar ta ce shirin nata yana tafiya ne a ƙarƙashin ƙoƙarin da wannan gwamnati ta shugaban muhammadu buhari take yi na wadata ƙasa da abinci to sai kuma batun hauhawar farashin kayan abinci daga jihar ondo da daga garin akure da ke wannan jihar ta ondo aka yi kira ga shugaban muhammadu buhari da ya ƙara ƙoƙari domin ganin an samar da tsaro a gonaki da zai baiwa manoma damar tafiya gonakinsu messi a da ya yi wannan kira ne dai tare da riya cewa makiyaya fulani da suka shiga cikin dajukan wannan jihar suna yin kiwo suna razana manoma da hana su zuwa gonakinsu hakan ya zama dalilin hauhawar farashin kayan abinci a kasuwanni kamar yadda ya faɗa to sai wani labarin wanda yake da alaka da tarayyar turai da kuma najeriya inda tarayyar turai ta ci gaba da haramta shigar da waken da aka noma daga najeriya zuwa cikin kasashenta har zuwa shekara ta 2022 dama dai tun a shekara ta 2018 ne dai tarayyar turai din ta ci gaba da haramta sayan wake daga najeriya saboda relai na inganci da kuma kiwon lafiya gwamnatin kasar ta najeriya a wancan lokacin ta sanar da cewa za ta yi aiki da tsarin nan da ake kira na kula da lafiyar abinci food safety action plan haramcin da tarayyar turai din dai ta yi wa waken najeriya ya samo ne tun daga shekara ta 2015 manufar kula da lafiyar abinci dai shine ɗaukar matakai na kara amfanin gona daga dukkan wasu cutuka ko ta matsala da ake tunanin za ta iya faruwa sannan kuma da ganin cewa an yi aiki da ita hakan bata faruwa da kuma sauƙaƙe da ake samar da abincin da rage amfani da wasu magunguna na kashe ƙwari saboda kada su yi illa ga abincin sai dai a najeriya babu wannan tsarin na kula da lafiyar abinci tun shekara ta 2018 da ma 2015 wannan ne ya sa ƙungiyar tarayyar turai ɗin ta ƙara tsawaita lokacin haramcin da ta ɗorawa waken da ake yi a najeriya daga nan har zuwa ta shekara ta 2025 haramcin na tarayyar turai dai yana da alaƙa ne da samun sanadarori na magungunan kashe ƙwari da suka wuce mizanin da tarayyar turai ɗin ta shata. wannan haramcin yana cutar da shirin najeriya wacce take son zama mai rage dogaro da man fetur wajen samun kudaden shiga cibiyar da take kula da amfanin gonar da ake samarwa a yankuna masu zafi ta bayyana cewa duniya baki daya najeriya ce ta daya wajen noman wake da ya kai kaso 61 cikin ɗaya na dukkanin waken da ake nomawa a faɗin nahiyar afirka kuma tana samar da wake kaso 58 na dukkanin waken da ake shukawa a duniyan nan baki ɗaya. To ma sauraro da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a cikin wannan shiri. Da fatan kun ji daɗin abubuwan da aka saurara. Sai dai kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio hausa tv 1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu dauke da wasu labaran kafin lokacin nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to yanzu ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa ma saurare Assalamu alaikum barkamu da naka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa To a yau shirin namu zai kawo muku waka ne da aka yi game da cin nasarar jin halin musunci a nan kasar Iran shekaru 42 da suka gabata. Da fatan masu ya sukan tare da mu kuma za su daɗin shirin. Inda muka gayyato muku wato Ali Riza Iftikari. سیاه شب سیاه شب افشان شد کبیر تشنه گلستان شد تو میایی وای تو میایی آه تو آیی وای تو میایی علی رضا افتخاری که که سورا را cikin waƙar دا ya ta zagawar cika shekaru 42 da cin nasarar jin jihar musulunci a nan kasar iran kuma anan zan zamun shirin sai a wani shirin za ku ji mu dauke da sabuwar wakar amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shi ne kammala muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng domin ci gaban shirye-shiryen mu a huta lafiya. kai kare sai Allah kuma can anjima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a yi ne cikin koshin lafiya